daga cikin abin da ke gwada muhimmancin istiqama shine kullum in muka yi sallah muna roƙon Allah musamman masu istiqama muna ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka ka da mu hanya madaidaiciya to wannan hanya madaidaiciya tsayewa akan ta shiga cikin ta da kuma tabbatuwa akai shine istiqama da ake magana dan uwa masu imani al'amarin istiqama yana da girma kuma an sha an sha hudu ba akan wannan fatan mu dai mu to masu istiqama Allah kuma ya mana dacewa ya tallafa mana ya dafa mana mu masu istiqama duniya da lahira akwai dan jawabi da aka so a 'yan uwa wanda sako ne daga majalisar limamai ta Abuja game da audio vocal da aka tura ta WhatsApp musamman dai na wannan dan uwa mai kishi wanda ya gano wani abin da yake yi wa al'ummar musulmai kancal yazo yana bayani a kai wannan dan uwa a cikin bayanansa saboda abin hamasa sai aka dan samu ka sassaba da kuskure alhamdulillah shi da kansa ya fito ya nemi afuwan yan uwa kuma ya faɗi kurakuran da suka ciki amma wannan jawabi da yi alhamdulillah ya yi amfani saboda ya zaburar da musulmai ya gwada cewa akwai mutane da suke da kokari na taimakon addini kuma ashe al'amarin addini ya damu jama'a da yawa daga cikin musulmai kai dai kana ganin mutum ne maka san shi ba ashe shi ma al'amarin addini ya dame shi maganar wannan bawan Allah duk da kurakuran da aka samu a ciki ta yi amfani muna fata Allah ya fi mai kurakuran kuma Allah ya sa wani abu ba zai biyo baya na cutar da shi saboda kuskuren da yi ba hakika abin da ya faru a wannan yanki na abin nan life camp wajen FF Estate abubuwa ne da suka faru wanda shi wannan dan uwa ba da labari kuma aka bada labarin da kuskure tabbas akwai nau'in mutane guda uku a wurin akwai 'yan gudun hijira wadda shi ne shi ɗan uwa ke nusar da mutane a kai musamman waɗanda rikicin boko haram ya intsa da su suka gudo daga garuruwan suka dawo ta abuja don a samu faka to waɗannan su ne aka samu dama ake ƙoƙarin a ribace su ko ba komai akwai wannan abun a ƙasa saboda me waɗannan ƙungiyoyi kasan su suna da ƙungiyoyi na taimakon kai da kai bayan sun taimaki kansu ma har su zo su taimaki wanda ba su ba to mu ba mu cika damuwa da irin wannan kungiyoyin ba na zuwa kai agaji wa dan wa mutane da sauransu marasa galihu to sukan zo su yi abubuwa na taimakawa ɗaya daga cikin limaman da suke ba da sallah a wannan unguwa in ka ɗauke ta gaba ɗayanta ya ce shi ma fa saboda bashi da shi waɗannan mutanen in sun kawo taimako shi ma shi ka shiga layi don a shi. saboda ba ma zuwa mu kai musu to shikenan waɗannan sun kawo kuma ba za su ba za mu hana su karba ba mu ne ba mu kai musu ba waɗannan kuma sun kai musu sai kuma mu ce ba za su karba ba za su karba to kuma duk wanda kaga yana wani al'amari a yanzu a duniyan nan ko ma ya ne yana da manufar da yake so cimmawa ya Allah ta fili ce ko kuma ta ɓoye alhamdulillah ƙungiyoyi da yawa majalisar limamai daga ciki akwai babban limamin da yake kusa da wurin ya ainihin wato aka masa magana ya tafi je ya bincika sannan kuma ƙungiyar izala ƙarƙashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau ta tura wakilai da ƙungiyoyi daban-daban daga nan unguwar ta ma ambassador Umar Harun MNI shi ma ya tada tawagarsa da takanar suka tafi kuma aka je aka haɗu da sauran mutane waɗanda suke damuwa da al'amarin addini aka zauna don a ga ya al'amarin yake ne aka gano cewa lallai al'amarin yana da girma kuma kalubale ne akan mu kuma in muka sake abinda wannan bawan Allah yake faɗi duk da bai faru ba babu wani musulmi guda ɗaya da ya ridda alhamdulillah to amma fa an kamo hanya sai mun yi abin da ya kamata saboda haka tuni an riga an kafa asusun taimaka waɗannan bayan Allah da su da ire-iren su kuma bai kamata mu zamanto mutane ne da wai sai bala'i ya same mu ne za mu tashi mu kokarin tule shi ba kamata muna da tsararren shirin da duk irin abin nan in ya taso kawai lokaci guda za a ce gashi kuma alhamdulillah wani bawan Allah ya alƙawarin zai gina musu masallacin juma'a mai nagarta kuma za a sama musu makaranta dan sun rasa wannan shi yasa ma suke zuwa makarantar da wannan coci ta gina a wannan unguwar tasu na sun jama'a da yawa sun ji bayanai masu irin masu kama da irin wannan to amma dai saboda mu ƙara ɗaukar abin da muhimmanci cewa bawan Allah nan yayi kuskure ya faɗi abubuwan da ba su faru ba har ya ambaci sunayen wasu wanda zai iya kawo masa matsala to amma muna roƙon Allah ya kare shi daga matsalar da zai shiga kuma Allah ya bamu ikon yin abin da yake shine daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahumma